Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a goma ga watan Fabrairu. Za ku ji cewa kungiyoyin ɗalibai a jamhuriyar Nijar sun yi gangamin tunawa da zagayowar ranar da aka kashe wasu ɗalibai a zamanin mulkin soji. Isa kane, kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafi da shirin kallabi naziru ahmad hausawa na tafar da sharhin jaridun amurka muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu aure assalamu alaikum kotun ɗaukar ƙara ta tarayya a nan amurka jiya alhamis ta ƙi ta dawo da aiki dokar da shugaba donald trump ya bayar na dakatar da 'yan kasashen na bakwai waɗanda su musulmai ne da ke balaguro zuwa nan amurka alƙalan su uku waɗanda dukansu daga kotun ɗaukar ƙara da ke francisco ne sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda da ta dakatar da umarnin ya kuma ƙyale waɗanda dokar ta dakatar da ci gaba da bulaguransu zuwa amurka suka ce mun yanke hukuncin ne ba mu ga alamun gwamnati za ta sami nasara da hujjojin ta gabatar a ɗaga ƙaran nan ba ha kuma ta gaza nuna illa ko rauni da ka iya maido da aiki da dokar za ta kawo mata sai dai shugaba trump ya aika da sako a shafinsa na twitter yana cewa mu haɗu kotu domin ku tsaron ƙasarmu na cikin haɗari jim kaɗan da yanke wannan hukunci idan dai ba a manta ba a cikin makon jiya ne alkali james robert da ke gundumar seattle ya ba da umarnin wucin gadi na dakatar da umarnin da shugaba trump ya bayar bayan da jihohin washington da na minnesota suka shiga shigar da kara kan wannan batu wani matashi ne ya soki mutane tare kuma da bude wuta a wata kasuwar isra'ila a jiya alhamis wannan kuma ya yi sanadiyar raunata mutane shida kafin jama'a suka ci karfinsa 'Yan sanda sun bayyana wannan matashin da ɗan shekara sha 18 da haihuwa da cewa mazaunin birnin Nablus ne da ke yammacin kogin Jordan. 'Yan sanda da kuma shaidun gani da ido sun ce da farko ya buɗe wuta kan wata bus a tsakiyar birnin Petikliya daga bisani kuma ya afka cikin shagon sayar da keken ɗinki. Wannan ya sa masu sayayya shagon suka shiga jifarsa kafin daga baya suka kama shi. kuma suka mika shi ga 'yan sandan da suka kira sai dai an wa wani ɗan taliki wuƙa da sukundireba sannan aka lakaɗa ma wani a duka bisa kuskuren cewa shi ba falistinin ne sai dai kusan dukkan waɗanda suka samu rauni sakamakon wannan harin ba wanda ke fuskantar barazanar mutuwa mai magana da yawan 'yan sanda ya bayyana cewa jami'an tsaro sun ɗauki wannan aiki wato aiki ne na ta'addanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc rahotanni sun bayyana cewa an kashe babban kwamandan kungiyar kurasa wanda reshen kungiyar is ne wanda kuma aka ce yana da hannu dumu-dumu cikin jerin har-haren kunar bakin wake da wasu munanan ayyuka an dai kashe wannan ɗan taliki ne a wani martanin harin ta'addanci da aka kai a gabashin afghanistan din kamar yadda jami'an amurka da na afghanistan din suka rawaito jiya alhamis shi dai wannan kwamanda mai suna ƙari munif an kashe shi ne sa'ilin wata arangama da aka yi wanda dakarun afghanistan da taimakon sojojin amurka suka kai a gabashin afghanistan da niyyar murkushe ayyukan ta'addanci a wannan yankin kamar yadda sanarwar da ta fito daga ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ke cewa a jiya alhamis wannan harin ya faru ne a ranar 1 ga wannan watan a gunduma a ci da ke lardin nagahar sanarwar da pentagon ta fitar da ofishin shugaba ashraf gani sun bayyana cewa munif shine kan uwar gami na tagwayen hare-haren da aka kai a kabul da dai wasu ayyukan aisha da aka gudanar a gundumar na a cin na lardin nagahar wanda ke bakin iyaka da kasar pakistan ministan yada labarai na kasar kamaru ya bayyana damuwarsa kan yadda wasu iyaye da ke bangaren kasar mai amfani da harshen turancin ingilishi ke hana yaransu zuwa makaranta wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga ta makonni da malamai da lauyoyi suka yi abinda ya tilasta rufe makarantu a yankin ministan labaran ciro bakari ya ce babban abin takaici shine ta yadda ake neman salwantar da karatun yara domin wata manufa ta siyasa ya ce wannan san bai dace ba ga yara manyan gobe hirar da aka yi da shi a wannan gidan rediyon shi ciroma ya ce gwamnati ba za ta amince da wannan matakin ba na iyaye suna hana yaransu zuwa makaranta domin kawai wata manufa ta siyasa ya ce ƙasar gaba ɗaya ana garkuwa da ita sanadiyar wasu tsirarin 'yan siyasa waɗanda suka siyasantar da lamarin baki ɗaya in ji ciroma ya ce mun yi allah wadare da yunkurin hana shugaban wato shugabannin gobe samun ilimin da zai ba su damar ɗaukar ɗawainiyar jagorantar ƙasarmu wata rana ministan ya ce gwamnatin kasar wadda fadar ta ke yawunde tana bukatar lokaci domin ta warware damuwar 'yan ƙasar da ke ɓangaren masu amfani da turancin ingilishi a amurka ta sa ƙeyar wata mace uwar 'ya'ya biyu waɗanda 'yan ƙasa ne zuwa mexico jiya alhamis kamar yadda lauyanta da ke cewa yake cewa wannan mataki ya nuna canji ga manufofin amurka dangane da bakin haure lauya ray bara maldonado ya ce an tsare ta tun ranar laraba a phoenix jihar arizona salin da take ta je ofishin immigration wato shige da fice da ta saba yi lauya madonado ya ce karamin ofishin jakadancin mexico ne ya sanar da shi cewa wannan matar da yake baiwa kariyar shari'a amma da ita gida mexico ita dai wannan baiwar allah ya shekaru 36 da haihuwa mai suna gracia de royals ta sha gitta wurin jami'an shige da fice na amurka tun daga shekarar 2008 lokacin ta shiga hannu tana amfani da katin nan da ke kunshe da bayanan mai shi da ake kira social security na bogi sa'ilin nan wani sa'ilin wani samamin da jami'an tsaro so kai a wajen aikinta abinda aka saba shine tana kai kanta ofishin akai-akai inda take amsa tambayoyi sannan a kyale ta wuce sai dai wannan karan bata sha da daɗi ba domin ko a ranar laraba sa'ilin da royals ta je ofishin sai aka kame ta kuma nan take aka fara shirya takardun mayar da ita kasar su duk da yake ta kwashe sama da shekaru 22 a nan amurka sai dai lauyan nata ya ce tuni ya gabatarwa a kotu bukatar dakatar da wannan yunkuri na mayar da ita gida mexico labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar niger inda dalibai suka yi gangami jiya na tunawa da zagayowar kashe wato zagayowar ranar da aka kashe wasu dalibai a zamanin mulkin soji. Sule Barma gare ka. shekaru 27 bayan bindige waɗannan ɗalibai uku lokacin da wani ayarin ɗalibai ke ƙoƙarin ƙetare gadar da ke tsakanin jami'ar abdulmumuni da unguwannin ɓangaren hagu na birnin yamai domin gabatar da koke-koke ga hukumomin mulkin soja game da matsanancin halin rayuwa da na karatu da suke ciki har yanzu ba a gano jami'an tsaron da suka yi wannan kisa ba dalili kenan ɗaliban makarantun ƙasar nijar ke fitowa kan tituna a kowace ranar tara ga watan fabrairu domin tunatar da gwamnatin ƙasar ta aiwatar da bincike ta yadda za a gurfanar da dukkan waɗanda ke da hannu a wannan al'amari kamar yadda a wannan rana ta alhamis tara ga wata dubban ɗalibai suka hallara a magamar hanyar placido martir don tunawa da waɗannan mamata. Isa ka kane, isa ka kane, abu mamman sagi, abu mamman da sagir, Sakataren kwamitin zartarwar ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa USN Sumana Usaini Sambo ya bayyana cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ƙwato hakkin ɗalibai daga hannun gwamnatin Nishar sannan ya ce za su ci gaba da matsin lamba har sai maikanta sun zakulo dukkan masu hannu a wannan danyen aiki saboda haka ya kira daukacin ɗaliban kasar su ƙara jan ɗamara yau shekara 27 kenan da an kai wannan ta'asi mai harana mai kamatawa da muke nan mun yi muna jerin gwano don mu tambaya ga ma'aikanta su tuka sista mu ta ƙasa saboda a ce wanda suka kashe wannan amanan namu an samu an san ko su ne ne muka ce kungiyar makaranta abin sa suka hito muna ci gaba da tambaya ga ma'aikantanmu duk su za su yi a ce a san su a ne suka ba da inci da aka wannan kashin gilla muka ce kungiyar tamu abin da ta kaito ta da an yi demokarasiya demokarasiya yau ta ta shiga ta dumma cikin kasar tamu kwanaki masu zakuwa e eh, duka amanin namu yan makaranta su damu gutsun su saboda kwanaki na tahe za su daci kwarai daba da za mu hituwa mu tambayi gwamnati ta shahi kuka yan makaranta bisa zamantakewa su da wajen harka karatu kasa da taɓarɓare. Malam Abdurrahman Zakariya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗalibai da suka jagoranci zanga-zangar ta ranar tara ga watan Fabrairun 1990 ya bayyana cewa ci gaban gwagwarmayar samar da haske akan wannan kisa wani abu ne da ya zama wajibi ga ɗalibai na yau da na gobe wato ba batun gajiya balle fashi har sai haƙa ta cimma ruwa domin a ra'ayinsa hakan zai zame wa ma'ikanta darasin da zai sa a nan gaba su yi karatun nutsu ta hanyar kiyaye doka tare da kwatanta adalci a harkokin tafiyar da mulki a kowane matakin shugabancin jama'a. ilva de soi qu'on sache qui a donné l'ordre, qui a été derrière ça et ça va servir à la bonne gouvernance pour que désormais que ces gens d'actes ne se posent pas. tararrakin tunawa da waɗannan mamata za su ci gaba ne da yi masu addu'o'i tare da ziyartar makwantansu kamar yadda abin ya zama al'ada idan irin wannan lokaci ya zagayo sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman kafin mu ci gaba ga wannan babban kan Usman. lafiya alhaji mamman gwamnan giwa mai ban tsoro dan shehu Alhaji Aisha ta mati mai dogon zamani to yanzu kuma ga maryam dauda da shiri na gaba ya mata na zama kallabi tsakanin rawu mata ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban mu Hajiya Binta Ma'azu, wadda wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi hira da ita a birnin tarayya Abuja. A makon da ya gabata, ta yi bayani a kan yanayin tattalin arzikin Najeriya da kuma irin ƙoƙarin da gwamnatin ta Najeriya take yi domin farfaɗo da shi. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka. Wannan hali da aka zo na kariwan tattalin arziki wanda turanci ake ce mai recession ƙoƙari ake a ga cewa an yi maganin wannan abin in kika duba ma wannan karewan arziki ba a najeriya kaɗai ba duka duniya ne sai dai namu mun fi ji saboda manyanmu na baya duk tattalin arzikin da aka sa yake reserve yake ɓoye sun ɗauka sun raba ma junansu sun yi kashe mu rabe suka tafi to dole ne aji ji jiki hajiya madina shi shugaba buhari yana jin shawara kuwa yana ji daidai gwargwado sai dai abin da zan gaya miki kowa da yadda Allah yi shi ni da ke yadda za ki ji abu ki ɗauka ki yi shi da yadda yake abinsa ya san ana wannan kuka nan yunwa rashi waye waye ya sani duk ya sani gashi yana magana a rediyo muna gaya mishi muna gaya ma matarsa tana sane ke kan kin ji ma yadda matarsa ta yi magana suna sane mutane ne masu saurara ga mu dai ga hajiya binta ma'azu wata rana za mu waye gari babu mu yaya kike so macen arewa ta tuna da ke to abin nake so a tuna da ni yau in na bar duniya shine in san cewa na yi gudunmawa na taimaka ma 'yan uwana mata da wanda ba su da galiho kokari na kenan abin da nake in gana an tunani ta kowane farni kin ga na ce miki kowane farni ba sai lallai ta hanyar na ɗauki kuɗi na bayar ba ƙungiyoyin nan naki da kike cikin su na da yawa ne ga sanan mm. wace ce tafi kwantawa a ranki kai ai alhamdulillahi in na ce miki ga wanda tafi kwanta min to shine wanda nake taimaka ma mutane da wanda Allah ya bani daidai gwargwado kullum ni cikin miƙa nake ina da shi gaskiya kusan sai ce miki shi yasa ba zan ma iya aje abin duniya ba ya sunan wannan kungiyar zabiya foundation hmm. to shine wanda ake taimaka ma mutane da jama'a duk wasu needy ones wato wayanda ba su da eh daidai gwargwado ko wajen neman aiki ko dan wajen taimaka wajen sarrafa dan aikin hannu ko masallaci ko gidajen gajiyayyu sannan kuma akwai wanda ƙungiyar da bata riga ta yi karfi sosai ba amma muna kan kokarin kafa ta muna kan kokarin yada ta shi ko wannan kamar na kare 'yancin mata ne da nima musu aiki da inda suka ce suka tsaya suna neman abu inda muka san muna da waɗanda za su taimaka mu shiga mu fita mu nema a taimaka ko wajen aiki ko a siyasance suna neman wani matsayi mu za mu kira su mu ba su shawara mu nema ilimin su mu ga mu musu interview mu bincika mu ji yi wannan abu da suke nema ya cancanta su nema kada su shiga abin da ya fi karfin ko su dauki abin da ya fi karfin su to duk muna da wannan kungiya yanzu wato kina neman ki sake kafa wata gidauniyar kuma e, ta kwato yanci wa mata eh dama mun kafa shi muna yin shi a Kaduna amma ita na APC ne eh to wannan ina son gaba ɗaya na najeriya musamman mun yi mun ba da gudunmuwa ko ta ko ina to kin ga abu ne babban aiki ne sai an zauna sosai an duba an zaɓi wanda ya cancanta wanda ya kamata a ja a saka su a ciki tafiyar da gidauniya dole sai ana da kuɗi ta yaya kike samun kuɗin tafiyar da gidauniya eh to kamar kin ga ainihin kasuwa ce kuma bayan haka kuma muna hulɗa da manyan mutane masu tausayi waɗanda suka san cewa aƙidan eh, aƙidanka da manufarka da gaske kake sannan kuma bayan wannan ga ƙungiyoyi daga ƙasan waje wanda suke zuwa suke tarba ma irin ƙungiya wanda suke zaman kansu to kin ga duk nan muna samun taimako su kuma abin da suke son su ji kenan ake yi tun su suna son su ga mace an tarba mata kuma an yi abin da ya dace wanda zai kawo amfani har su ma ya kai a gare su gama idan suka taimaka ma ƙasa ta yi rawar gani ta zama wani abu ta iya share hawayenta su huta ne a gare su ba za a je a takura su a matsa musu a can ba. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu da hajiya binta ma'azu a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta Hajiya Binta Ma'azu da Madina Dauda ta ɗauki jagorancin wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar su Ibro yanzu kuma bari mu juya ga Naziru Ahmad Hausawa wanda zai gabatar mana da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara ne da jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken wanda Trump ya ayyana a matsayin alkalin kotun koli wato Gorsuch ya bayyana furucin da Trump ya yi akan alkalai a matsayin abin takaici. Neil Gorsuch wato mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya nada a matsayin wanda zai cike gurbi a kotun kolin kasar ya ce sukar da Trump din ya yi wa bangaren shari'ar kasar abu ne mai kashewa mutum jiki kuma abin takaici ne. Gorsuch ya yi wannan hurci ne a wurin tattaunawa da wani wakilin jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Richard Blumenthal a jiya Laraba. An yi wa Gorsuch tambaya ne akan sakon Twitter da shugaba Trump ya aika inda ya kira wani alkalin lardi James Robert wanda ya dakatar da umarnin shugaban kasa na haramta wa 'yan wasu kasashe guda bakwai waɗanda galibin su musulmai ne shiga amurka da cewar ana kiransa alkali trump ya ce amurkawa su zargi robert da tsarin shari'ar kasar idan har wani mugun abu ya faru a kasar mai nasaba da ta'addanci sai kuma malaika jaridar usa today jaridar ta rawaito labari mai taken wacce ta zargi emmett tills ta bayyana cewa karya take sakamakon haka danginsa na son su san menene gaskiyar al'amarin dangin na emmett till na buƙatar ganin jami'an gwamnati sakamakon al'amarin al'amarin kisan da ya faru a shekarar 1955 wannan bukata ta taso ne bayan caroline brian dunham ta tabbatar da cewa karya ta yi yayin da ta ce till ya taɓa ta ta maimaita cewa karya ne a yayin da ta faɗa wa jami'an FBI a shekaru goma da suka wuce. An bayyana Dunham na cewa ko da mai yaron nan ya aikata bai cancanci abin da ya same shi ba. Brian ta tabbatar da kare da ta yi ga Tim Tyson mawallafin sabon littafi mai suna The Blood of Emmett Till amma bata faɗi dalili ba a shekarar 1955 ne dai wata kotu da masu shaidu a cikin ta gaba ɗayansu fararen fata ne suka wanke mijin dunham roy bryant da ɗan uwansa jw milam daga kisan da suka yi wa tel bayan 'yan watanni suka amsa laifinsu ga wata jarida mai suna look na cewar sun yi wa matashin ɗan shekara goma sha hudu duka sannan suka kashe shi sai kuma malaika jaridar washington times jaridar na ɗauke da babban labari mai taken ci gaba da magana Elizabeth Warren. A ranar Talata ne da daddare, shugaban majalisar dattawa masu rinjaye Mitch McConnell ya katse wa sanata Elizabeth Warren abin magana. Ms. McConnell ya ce, Warren ta soki halayyar abokin aikinta Sanata Jeff Session, wanda hakan ya saba dokar majalisa ta hanyar karanta wasiƙa daga hannun Coretta Scott King, matar marigayi matar Luther King Jr., wacce ta zargi Session kan barazanar hana dattijai baƙaƙen fata yin zaɓe. bayan an katse mata abin magana miss warren ta shiga shafin facebook inda ta ci gaba da karanta wasiƙar sharhin jaridin amurka kenan kuka saurara na wannan mako zir ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya to a gaishe ka jama'a ga wannan saƙon Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman na taskar BOA daga nan birnin Washington DC. Ibrahim Alfa Ahmed ne dauke da wannan shiri na musamman akan kungiyar nan ta Boko Haram. Tuni sashin Hausa na muryar Amurka ya fara saka fayafayen shiri na musamman kan masifar kungiyar nan ta Boko Haram a kafafensa daban-daban don masu sauraron mu su ji su kuma gani. Hasali ma da karfe goma na safe agogon Najeriya za a ga maimacin babi na hudu na wannan shiri a gidan talabijin na farin wata TV. mai alaƙa da kafar labarai ta Vision FM da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kamar yadda aka yada da karfe 11 na daren jiya Alhamis a wannan kafar. Za a yada wannan shiri na musamman a channels 178 da 470 a decoder ɗin kafar Star Times ta yadda mutane da dama za su iya gani a Najeriya da sauran ƙasashen yammacin Afirka ciki har da jamhuriyar Nijar da Chadi da Ghana da kuma Kamaru. Lallai a je kafafen muryar Amurka don a babi daban-daban na fayafayen wannan shiri na musamman kan fitinar Boko Haram. Kuma lallai lallai kar a manta da karfe goma na safiyar yau Juma'a. a buɗe gidan talabijin na farin wata TV don a gababi na hudu na wannan shiri na musamman kan ta'asar Boko Haram. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu Mai shayi na garin Garbace kuma ta Bali ta Taraba tarayyar Najeriya. Hakika hukuncin da kotun Amurka ta yanke da yadda da muradin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na kin shiga wasu 'yan kasashe bakwai da ya ce ba za su rinka zuwa Amurka ba. Wannan yanke hukunci da kotu ta yi na kin yadda da wannan muradi nasu haka ya dace kuma muna maraba da wannan kuduri na kotu. Salamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na gamba barau fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin fataskun da farko ina farawa da addu'a cewa ya allah ya ubangiji ya arhamar rahim allah ka dawo mana da shugaban mu gida lafiya muhammadu buhari allah ka bashi lafiya allah ubangiji ya sa wannan tafiya da yi ya samu lafiya allah ubangiji ya kara mar karfin jiki mutum ɗan shekara saba'in da hudu ko babu mulki akwai jinya akwai tsufa don haka muna addu'a allah ya ba shi lafiya sannan ina roƙon allah a wannan jiha tamu ta yobe wannan zaɓe da za a yi gobe asabar allah ubangiji ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya assalamu alaikum murya amurka mai magana rabi musa zaburansi daga nan zaburan ta karamar hukumar kaugama a jihar jigawa ta najeriya a muryar amurka ina so in bayyana ra'ayina a bisa wato cece kuce da ake a wato kan mai girma general muhammad buhari to a hakikanin gaskiya ina kira musamman ga mu talakawa 'yan najeriya ko kuma ce ga 'yan najeriya gaba daya kada mu manta a mai girma shugaban ƙasa buhari bawan Allah ne kamar kowa kuma zai iya yin jinya kuma zai iya dukkanin wani al'amari na bawa da Allah ya dora masa. Assalamu alaikum mai magana Ahmadi na mai fati kofar tasha jega kebistan Najeriya. Biyo ku min saƙona ga 'yan adawar ƙasar nan. Watan adawa da rashin ƙauna wato ciyayya ba za ta tasowa mana da hankali ba. ba abin da za mu ce kawai muna fatan allah shi mai suwa muna shugaban mu muhammadu buhari gida lafiya nagode to yanzu kuma ga ladan ibrahim a ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice kotun ɗaukar ƙara a nan amurka a jiya alhamis ta ƙi ta dawo da aikin wato da dokar da shugaba donald trump ya bayar na dakatar da 'yan kasashen nan bakwai ɗin da yawancinsu musulmai ne masu balaguro zuwa na amurka alkalan su uku waɗanda dukansu da kotun ɗaga ƙara da ke francisco sun amince da hukuncin da kotun farko ta yanke wanda dakatar da umarnin ya kuma kyale waɗanda dokar ta dakatar da ci gaba da balaguransu zuwa amurkan wani matashi bafalatsi ne ya soki mutane tare da buɗe musu wuta a wata kasuwa a isra'ila a jiya alhamis wannan kuma ya yi sanadiyar raunata mutane shidda kafin jama'a su ci karfinsa yan sanda sun bayyana wannan matashin dan shekaru goma sha takwas da haihuwa cewa mazaunin birnin nablus ne da ke yammacin kogin jordan yan sanda da kuma shaidun ganin da ido suka ce da farko ya buɗe wuta kan wata bus a tsakiyar birnin petatikiya kana daga bisani ya auka cikin shagon sayar da keken ɗinki rahotanni sun bayyana cewa an kashe wani babban kwamandan kungiyar korasa wadda reshen kungiyar is ce wanda kuma aka ce yana da hannu dumu-dumu cikin jerin hare-haren ƙunar bakin wake da wasu mummunan ayyuka an dai kashe wannan dan taliki ne a wani martanin harin ta'addanci da aka kai a gabashin afghanistan ɗin kamar yadda jami'an amurka da na afghanistan ɗin suka rawaito jiya alhamis shi dai wannan kwamanda mai suna ƙari munif an kashe shi ne sa'alin wata arangama da aka yi wadda dakarun afghanistan da taimakon sojojin amurka suka kai a gabashin afghanistan da niyyar murƙushe ayyukan ta'addanci a wannan yankin ministan yaɗa labaru na ƙasar kamaru ya bayyana damuwarsa na yadda wasu iyaye da ke daga ɓangaren ƙasar mai amfani da harshen turancin ingilishi hana yaransu zuwa makaranta wannan ko ya biyo bayan zanga-zanga na makonni da malamai da lauyi suka kwashe suna yi ne To nan muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Ibrahim a yawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Darul Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an